Wai shin kun san shirin fim ɗin haske bayan duhu ya ƙara zaɓar jarumai guda biyu? Shin kun san suwaye waɗannan jaruman? Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkamu da warhaka ko barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na me ke faruwa a dandalin fina-finan Hausa daga nan tashar tamu ta AMD TV Hausa. Shirin fim ɗin haske bayan duhu ya sake dawowa gare ku a cikin shirin namu na me ke faruwa a dandalin fina-finan Hausa. domin kuwa a jiya na muka ci karo da mamallakan shirin fim din sun bayyana jarumai biyu bayan jaruman baya da aka bayyana jaruma fisa Abdullahi da kuma jarumi Ali Nuhu a cikin shirin fim ɗin, sai gashi kuma an bayyana wasu jaruman wanda sun kasance kasaitattu kuma hazikan jarumai a masana'antar Kanewood ga bayanin su kamar haka jarumi ne dan asalin kasar Najeriya ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman da suke taka leda a masana'antar Kanewood kuma suke taka rawa a manya-manyan fina-finai yana da tsari na barkwanci sa'an nan ga shida tsari na yin action sa'an nan kuma ko da a cikin fina-finan gida ko kuma ya fito a matsayin wani hamshakin attajiri yakan saje da wannan tsarin kuma a halin yanzu jarumin ya kasance suna fim house cinema suna haska shirin fim ɗinsu mai suna mati a zazzau ina muku magana da kan jarumi sadiq sani sadiq sai kuma jarumin da ya kasance baki ɗan ku kun san shi wato bawa mai kada na cikin shirin kwana casa'in na san ba ku san sunan shi na ainihi ba zan bayyana muku waye shi Wannan jarumi ya kasance jajirtacce kuma uba a cikin masana'antar Kannywood. Ba kowa ba ne wannan sai wanda ya kasance mai ba da umarni, mai ɗaukan nauyin shiri, kuma wanda ya kasance macinyin kambun masana'antar Kannywood, kuma ya kasance ɗan gwagwarmai a cikin masana'antar Kani kuma yana taka rawa fina-finan Nollywood da kuma Kannywood. Sa'an nan ya fito a matsayin Alhaji Ladi mai Kano a wani fim mai suna Lionheart. sa'annan kuma dai shine gwamnan cikin shirin fim din kwana 90 da arewa 24 suke haskawa wannan ba kuwa bane illa mai gida sani wa'azu shi ma kuma ya kasance ɗaya daga cikin manyan manyan jaruman cikin shirin fim din haske bayan duhu wato wanda ake lakabi da labarin amir tare da jarumi kuma macinyin kambu masana'antar kaniyu shi ma a karni na biyu wato sadiq sani sadiq haske bayan duhu the story of amir the nigeria foundation for support of victims of terrorism Victim Support Pound (BSF) is a program-based organization that provides intervention to support victims of terrorism and insurgency in Nigeria. It is on this premise that Paske Bandu was born. Among the organization's responsibilities are the following: 1. Economic empowerment for victims of terrorism women, educational support for terror-affected and displaced children, 3. Physiosocial support for people affected by terrorism, Facilitation of poster programming for children open by terrorism. Support for overstreet hospital to provide pre-treatment to victims of terrorism. Critical assessment of state in insurgency of the Nigeria. Last, socio-economic analysis of the impact of insurgency of the victims in Haske bayan Bayanduhu, the story of Amir. Domin kasancewa da suna ko da yaushe ku zana subscribe kana kuma kula da ƙarara domin samun sabon shirye shirye mun gode AMD TV Hausa ta kuci.